Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi Alhamis 25 ga watan Janairu shekarar 2018 a kan mitoci 17-25-60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da war haka, Baba kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan wasikar da Obasanjo ya aike wa shugaba Muhammadu Buhari cewa kada ya tsaya takarar zaben shugaban ƙasa da za a yi shekarar 2019. Sannan rundunar 'yan sandan Najeriya ta gabatar da wasu masu satar mutane da garkuwa da su ga manema labarai a birnin Mina na jihar Neja. a jihar taraba kuma ayyukan masu satar mutane ya sake kunno kai a cikin jihar bayan kokari da mahukunta suka yi wurin kawar da wannan aika-aika a cikin jihar za ku kuma ji cewar ana samun gagarumin nasara na dakile barkewan zazzabin lasa da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a jihar ibonyi sai dai za a mana aikin gafara saboda usman ahmad kabara ba zai samu daman kawo shirin na kasa ba amma dai muna ɗauke da sharhin jaridun ghana kuma da akwai sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a barka da hantsi da fatan an ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya yanzu haka mai bincike na musamman robert mala na nazarin yi wa shugaban amurka donald trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar fbi james comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma korar tsohon mai baya shawara kan harkokin tsaron ƙasa michael flynn a zaman wani bangare na ci gaba da binciken katsalandan ɗin ƙasar rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 mala yana cikin bincike ko trump ya saba doka lokacin da komi ya ce a farkon shekarar 2017 Trump ya neme shi daidai na binciken da yake kan na ganawa da jakadar rashin wancan lokacin 'yan makonni kafin Trump ɗin ya hau mulki a shekarar ta gabata. Daga nan ne kuma ya kori komi wanda yake binciken katsalandan ɗin rashi a zaben. Rahotanni a Amurka na nuna cewa bawa masaniya ko shi Trump ɗin da ya sha musunta batun cewa rasha ta yi katsalandan a zaben ne domin taimakawa yakin neman zabensa wajen lashe zaben zai amince a yi masa tambayoyi. a jiya laraba ne wasu 'yan majalisar dattijan amurka suka shirya tunkarar kasar myanmar kan kisar kare dangi kan wata kabila inda ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar democrat ya zargi shugaban masu rinjaye mitch mcconnell na kin yin wani abu a kan rikicin rohingya saboda sa da shugaban kasar an san soki sama da shekaru 20 ne mcconnell ke zama mutumin da yake gabatar da ta kunkumi da ke auna sojojin da ke mulki wanda daga karshe suka saki suci daga ɗaurin talala kuma suka bari aka gudanar da zaɓe jam'iyyata ta lashe zaɓen a shekarar 2015 a cewar sanata dick durbin mcconnell ya ji kuma duk mun ji a shekarun da suka gabata suci ta nuna ƙarfin hali amma hakan ba zai sa mu yi watsi da abin da yake faruwa a yau a ƙasar wanda take buƙatar shugabancinta. 'yan sa'o'i kafin nan darbin da sauran sanitoci goma sha hudu ciki har da 'yan jam'iyyar republican john mccain na jihar arizona da kuma marco rubio na florida sai kuma dan democrat tim kaine na jihar virginia da kuma diane festin ta, ta california suka gabatar da wani kuduri da ke allah wadai da tashin hankali da ya bar wato 'yan kabilar rohingya da wasu tsirarun kabilu daga gidajensu suka kuma yi kira ga gwamnatin kasar ta dauki matakan gaggawa na dakatar da duk wani tashin hankali a jiya laraba ne minister macedonia zoran za'ib ya yi wani babban yunkuri don neman sasantawa da girka makwabciyar kasar kan sunan macedonia Za'ib ya ce ƙasarsa za ta canza sunan babban filin saukar jiragen sama na babban birnin ƙasar daga Alexandra the Great Airport. Alexandra the Great sunan wani sarki ne da ya mulki yankin arewacin Girka da ake kira Macedonia. Ganin cewa wata ƙasa na amfani da sunan babban abin haushi ne ga yawancin mutanen ƙasar Girka. domin nuna wa domin nuna mun yi aniyar samar da maslaha ina mai bayyana cewa za mu canza sunan filin saukar jiragenmu da wasu hanyoyi a cewar za'ib a birnin davos na kasar switzerland shi kuma firaministan girka alexis tsipras cewa yayi ba wai kawai muna son warware matsalar suna ba ne amma muna son ɗaura ginshiƙin dangantakar ƙasashen namu biyu girka da macedonia dai suna cikin rikici da juna kan wato suna cikin rikici da juna kan waye ya kamata ya amfani da sunan tun lokacin da macedonia ta sami 'yancin kanta daga yugoslavia a shekarar 1991 waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan amurka na yin bitar wasu hotunan da aka kafe a kafar sada zumunta ta twitter da ke nuna wani sojan amurka da aka kashe lokacin da aka yi musu kwantan bauna a jamhuriyar niger a shekarar da ta gabata a jiya laraba ne rundunar sojan amurka da ke aiki a nahiyar afirka da ake kira africom ta ce tana sane da hoton da aka kafe a twitter kuma tana binciken gano sahihancin abin da aka kafin kuma ta gano gaskiyar cewar akwai hoton bidiyo rahoton da aka yi na cewa hoton ya fito ne daga wani hoton bidiyo da na tsawon mintuna goma da kungiyar isis ta yada a mali haka kuma kafewar da aka yi ta kara da cewa hotunan bidiyon na nuna sojan amurka da ya sami rauni da kuma gawarwakin sojoji guda uku da aka kashe su a ranar 4 ga watan oktoba a harin kwantan baunar. 'yan bindigan dai sun kai hari ne a kusa da ƙauyen tungutungu inda suka kashe sojojin amurka guda hudu da na nijar guda hudu da kuma wani mai fasara ɗan najeriya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kuma dalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe 'yan najeriya na ci gaba da mayar da martani a kan wasikar da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya aike wa shugaban najeriya muhammadu buhari cewa kada ya tsaya takarar zaɓen shekarar 2019 saboda gwamnatinsa ta gaza cika alkawarin da ta yi wa talakawa kuma ba shi da cikakken lafiya wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto akan wannan batun daga bauchi in ji cewar alhaji isa dan masanin hina matsalolin da najeriya ta samu kanta ciki ya faro ne a zamanin obasanjo da suka hada da cin hanci da kuma boko haram a zamanin shi obasanjo a wannan lokaci din obasanjo ya ɗauki kuɗi musamman wanda muka wanda muka sani aka ba wa 'yan majalisa saboda maganan tazarci muka san irin wannan sannan ya ce shi yana magana wani ya gaza sannan obasanjo a maganar harakan wutar lantarki an ɗauki kuɗi sama da biliyon talatin da wani abu ba abin da aka samu sannan a zamanin obasanjo a lokacinsa ne aka yi maganan aikin hanyar tirkin dogo ba a yi komai ba kai amma obasanjo yana maganan cewa shi a ɓangaren cin hanci da rashawa buhari ya gaza saboda haka a lokacin na 'yan najeriya kasashen waje ma ba su yarda da su ba a lokacin obasanjo mu a fannin tsaro abin da za mu iya faɗi obasanjo mu da kanmu muna nan muna raye muka san cewa boko haram ya soma tun ba a santa ba sosai ta soma tun daga zamanin sani sannan aka kawo war haka a ɓangaren tsaro har aka kawo ba abin da ba su yi ba yau gashi buhari ya sa mutane mu a arewa maso gabas muna iya zama mu kwanta mu yi bacci so muka alhamdulillah abin da buhari yake mana har ila yau ƙungiyar mata masu dafa abinci a jihar bauchi sun bayyana goyon bayan su wa shugaba buhari kuma a shirye suke domin su saya masa tikitin yin takara a zaben shekara ta 2019 sunana kaltima ibrahim basudin wannan taro namu da muka yi mun zo mu gabatar da farin cikin mu kan baba buhari muna muka godiya na mu masu ciyar da abinci saboda har ga Allah a cikin mu mata wata bata ta taba rike dubu biyar nata ba amma a mulkin baba buhari wata ta rike dubu ɗari nata duk wata cuta ta warke kuma muna mara musu baya ɗari bisa ɗari a 2019 insha Allahu za mu siya musu fam na fitowa takara 2019 suna na hajira yakubu sa'ad in dai dan babu buhari ko a gobe aka ce za a bada kudin sayan fom mata za su cire su za su bayar mutum yana cikin jeji ma zai ci albarkacin baba buhari to kowa insha Allahu baba buhari sai mun siya masa fom mun rama wa kura ta saboda mu mun yi godiya mu yan bauchi state sunana suwaiba da darazau mu a wannan fanni na bendos din mun samu ci gaba sosai a saboda wannan abu ya sa muke neman baba buhari da ya tsaya takarar 2019 insha Allah kuma za mu mara masa baya tare da ƙoƙarin saya masa fom mu a ƙungiyance na masu dafa abinci da Bauchi State. To sai dai kuma kuma garba tela hero ga na Gombe ya ce a halin da ake ciki shugaba buhari ya tsufa ana neman canji a samu mai jini a jika to abin da zan ce a kai shi obasanjo magana ce irin tasa da kuma irin nasa tunani amma ai mu ma muna karewa maso gabar mun so cewa a samu canji a najeriya shi baba buhari a matsayinsa na babba mai shekaru jiki ya fara ɗaukaka ya kamata ya koma gefe a bar wa matasa ƙasan nan su ci gaba da rolin dinta. Kamar Ga Hassan Ibrahim ɗan kwambo wanda ya san economic na Najeriya gaba ɗaya tattalin arzikin ƙasa ya fi sanin abin da ya fi sani ma kenan tattalin arzikin ƙasa wanda zai iya riƙe Najeriya. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. da ciwo Allah kaɗai yake yadda ya so da su ga kowa. To madalla a gaida Abdullahi Muhammad kafin mu ci gaba ga wannan waka da ke zuwa. abubakar d flex ko kuma abubakar dangata za mu koma kuma a jihar neja inda wasu masatar mutane da kuma kashe su suka addabi wasu yankunan jihar neja kuma yanzu haka dai sun shiga hannun 'yan sanda har ma an gabatar da su ga 'yan jarida wato manema labarai ga dai mustapha nasiru ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Rundunar 'yan sandan Najeriya ta nuna wa manema labarai wasu mutane goma sha uku a ciki har da wani mai suna Lawai Kwali da ta ci sun shahara wajen yin garkuwa da mutane tare da kisan jama'a ta hanyar yi masu yankan rago. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshid wanda ya gabatar da mutanen Amina ya ce ana zargin su da cewa su ne suka addabi jama'a. a yankunan Alawa, Fandogari da kuma Sarkin Fawa, sannan ya kara da cewa a police post, Alawa police post uh, under uh, Shiroro local government area was raised down by these bandits that have been arrested now. And uh, two policemen were killed in this incident. It's equally of note uh, that uh, they have admitted uh, to the killing of 19 people at different level. Uh, they killed seven. They kidnapped seven people from a mosque, uh, took them to undisclosed location, and killed all of them. They subsequently equally kidnapped additional four people Ya ce waɗannan mutane su ne suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda na alawa a cikin shekara bara inda a wajen suka kashe 'yan sanda biyu sannan sun kashe mutane goma sha tara a ciki har da wasu guda bakwai da suka yi garkuwa da su daga wata bos inda daga bisani suka kashe su da ma wasu da suka kashe su hudu sannan da ƙarin kashe mutane biyu jimilla dai sun kashe mutane goma sha tara to a wajen taron manema labaran dai na ci karo da wani dattijo a cikin wani yanayi na ɓacin rai ga kuma abin da ya shaida mun sunana alhaji muhammadu daga gundumar yankin alawa amma maganda nike sun kashe mini yara guda biyu sai sa 'ya'yan dangi duka abinda sun ka kashe mutum goma a a yankin maganar zuwa miya. sun kashe mutum goma suka addabe mu kuma wannan kwali shine musabbabin sababin ba ta zanna lahiya ba wannan wannan kwali shi dai wannan lawai kwali da aka ce shi ne shugabansu na samu zantawa da shi ga kuma abin da yake cewa lawai kwali lawai kwali hmm, ka san abin da ya kawo kana laifi ne laifin mai kenan laifi ne na kashe mutane mutum nawa ka kashe to wanda aka fada ne ya eh, fada da kanka mutum nawa ka kashe yi sun shi suna da yawa kamar sun kai nawa talatin ko ashirin dan aje dai talatin talatin. Talatin. To me yasa kake kashewa? Kuskure ne. A tattare da waɗannan mutane dai akwai bindigogi da albarusai da wukaki da ma layu da dagage masu tarin yawa. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Moshid ya ce da zaran sun kammala bincike za su maka su a kotu domin tabbatar da an hukunta su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. kuma da la'agaida mustapha nasiru batsari a jihar taraba kuma da mahukunta suka sha fama da yaƙi da 'yan ɓata gari masu satar mutane suna garkuwa da su don samun kuɗin fansa yanzu jihar kuma ta sake ganin wani ɗanyen aiki na irin waɗannan mutane inda suka afka ma wani ƙauye da ake kira iwara inda suka kashe mutane tara ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani to dare suka je suka eh, rufe su a wuri suna kashe mutane karafa tsakanin fufore eh, da da jihar local government can su ce su ce su ce su kai masu hali su ce sai su biya kaza ko su kama yanzu ma an kama yara wajen guda bakwai misali da haka musu da su kuma ko kai yanzu ko kuma ne yanzu ko su mai fasa a hannunsu Wato in suka zo su sukan kama yara su ce sai an ba su kuɗi. Sai an ba su kuɗi, sai kuma ba ba su kashe su kuma. Sun kama yara wasu yara kenan sun tafi da su. Sai eh, sun kama wasu yara, to sai kuma sun kashe mutane guda tara. An ce family nika sun zama da family mutum biyu da da haɗu mutum na kai ji. Kuma mai can ne sai dai dai da garga ya kai garga goma sha hudu ce. Wallahi sun gama da shi sai ko ma mai gado da ma babu. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakinta Esme mana Abubakar wanda ko ta tabbatar da faruwar lamarin ta ma buƙaci al'umma ne da suke sa ido a yanzu. Su sake canza sabon salo da wajaje ne wanda ba mu san su da irin wayannan ba. Amma wanda da kake da masu kuma za su sake sa ido ta wannan wajajen ba mu sake canza dabaru. Sun ga mun dakile kamar da muka dakile na ɓangaren su gefen tango dinnan da wasu ƙananan ƙauyuka da ke wannan wajen. Muna nan je muna kan bincike muna bin samu sannu a hankalin Allah yadda za mu gano su kamar yadda muka muka kama wa'ancan muna nufa muna ta kokari a kai. Kamar wani kira za ku wa al'ummomin waɗannan yankuna da lamarin ke faruwa yanzu? Eh abu mafi muhimmanci shi ne su dinga kula da duk inda za su tafi kuma da so samu ne kar su dinga tafiya kasafi hakan nan kasance irin guda mutane biyu ko uku hakan musamman don eh, irin lunguna-lunguna na kuma mutane masu hannu da shuri hakan nan su zanga lafiyar da yadda za su tafi kowane lokaci. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla da fatan za a gafarce ni yola nake nufi ba taraba ba. Mun gode kuma Ibrahim Abdulaziz mahukunta a jihar iboyi sun nuna an samu kokari ko kuma an samu nasara kokari da ake na dakile barkewan cutar lassa wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a yankin ga rahoton alphonsus ikwar igwe A jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya, gwamnatin jihar ta ce an samu gagarumin ci gaba a yunkurin dakile barkewar zazzabin lasa da ya sanadiyar mutuwar mutane hudu cikin su har da likitoci biyu a makon da ya gabata. Saukin ne kuma ya sa ta ba da umarnin bude makarantu a duk faɗin jihar da aka rufe domin barkewar cutar kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaida muryar Amurka yau. One of the reasons behind the closure was to enable the government Department through the Ministry of Health and the, the Federal Ministry of Health, effort on the Epidemiology Department on the Ministry of Health to carry out mitigation in all the schools. Mr. Uzo ya ce da farko dai an rufe makarantun ne don baiwa jami'an hukumar kiwon lafiya damar tsabtace harabobin dukkan makarantu a jihar da sinadirai masu kashe cutar. Kuma bayan aka kammala tsabtacewar ne kwararru a fannin kiwon lafiya suka shawarci gwamnatin ta buɗe makarantu. Kowane matakai gwamnatin ke ɗauka wajen murƙushe zazzabin lasa a jihar. On uh, Even the information that the, the virology center, which the state government built and handed over to federal government, that the contractor did not complete the putting of the, the center. The state government under, uh, set up a committee. Ya ce da gwamnatin jihar ta samu labari cewa an gaza wajen wadatar da cibiyar bincika cututtukan virus da ta gina, wacce ta kuma miƙawa gwamnatin tarayya. Sai ta kafa kwamitin bincike, har aka dawo da kamfanin da ya zartar da kwangilar. Sai aka umurce su da su yi maza su cike cibiyar binciken da kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata. ma'aikata. Mr. Uzo ya ƙara da cewa yanzu dai an samu natsuwa a game da barkewar cutar a jihar Ebonyi. Haka zalika ya ce da yake babu wata sabuwar aukuwar barkewar cutar hukumomin kiwon lafiya na nan suna gudanar da binciken kwakwaf akan mutane 123 a yayin da na'urorin gwaji sun riga sun nuna cewa mutane 100 cikin waɗannan ba sa ɗauke da kwayar cutar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Bakalaken, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Toma da la'a gaida Alfonso Ikor Igwe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe biyu ne da minti 24 na dare a nan Washington ga sharhin jaridun Ghana. Yau ma da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da mu sharhin jaridun babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati za ta baiwa ma'aikatar 'yan sanda na gana isasshen kayan aiki. Jaridar ta ce a dalilin wani harbin ɗan sanda da aka yi a tashar 'yan sandan Kwabinya a ranar Lahadi da ta wuce da sauran tangarɗoɗi da aka samu a fuskan tsaro a basu bangarori na ƙasar nan gwamnati ta ɗau aniyar baiwa ma'aikatar 'yan sandan isasshen kayan aiki yadda za ta samu sukunin tunkarar ƙalubale da take fuskanta na fuskan tsaro. Haka kuma akwai alamu na ɗaukar sabbin ma'aikata yadda za a ƙara ƙarfafa ainihin ma'aikatan na 'yan sanda har yau dai a jaridan na daily graphic wannan labarin ne kwamishinan na 'yan jarida na ƙasar ghana ta umarci hukumar gidan rediyo ghana da ta naɗa babban darakta na riƙo wa ma'aikatar jarida ta ce nan ta umarci hukumar gbc da ta naɗa sabon babban darakta na wannan ma'aikata jaridan ta nuna cewa wannan darakta a fitar da shi daga manajojin gbc kusa da zai gudanar da duk harkoki na kamfanin maimakon kwamitin manajoji na riko da aka kafa ita kuwa jaridar da ghanaian times babban labarinta shine domin kiyaye yankuna na tsaro na tashar jiragen saman ƙasar nan duk manyan gidaje da aka gina ko ake ginawa za a rusar da su. Jaridar ta ce ministar ma'aikatan jiragen sama za ta rantuma zuwa kotu don neman izinin rusa duk manyan gidaje da ake gina ko kuma aka gina a wannan yankuna na tsaro na tashar jiragen saman da ke a East Legon nan birnin Accra. Har yau dai jaridar Ghanaian Times tsohon shugaban ƙasa Hilaliman ya samu karramawa. Jaridar ta ce, Shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa Akuf Ado ya ba da sanarwar cewar da a canza sunan wa polytechnic a maye garbinsa da sunan tsohon shugaban ƙasar nan na jamhuriya na uku Dr. Hilaliman. Za mu karkare sharhin jaridun ne da wannan labari a sashi na goma sha bakwai na jaridar ta Ghanaian Times. Shugaban ƙasa ya jinjina wa miƙa mulki a ƙasar Liberia salin alin. Jaridar ta ce shugaba Nana Ado Danko Akufo Ado ya siffata miƙa mulki da aka yi ta demokaradiyya daga wata gwamnati zuwa wata a Liberia a matsayin wani babban nasara ta demokaradiyya. Rantsar da shugaban ƙasa George Openweya wata babbar rana ce ga Afirka ta yamma da kuma Afirka baki ɗaya. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Red Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana. sunana lawal abubakar godinga daga sokoto najeriya da allah o.a hausa a isamin da sako na ga musulmi da kirista na najeriya muna tare da farin ciki da murna na dangane daga hukumar efcc na bayyana kama babu lawal dangane da kudin yan gudun hijira wanda ya rubuta ciki da su ya yi haka daidai hukumar fcc ya yi haka daidai shugaba muhammadu buhari kwayya a yamai najeriya yanzu sai a karasa hitilar idanu a duba a ga wanda kwanci da dukiyar jama'a da rubuta ciki a kama su a hukunta su. Salamu alaikum sashen hausa na mura amurka mai magana sani dan takara daga dogon daji tambon lokal gamin sokoto da allah sashen hausa na mura amurka yana son kuɗi sanin sako na ga gwamnatin najeriya game da masu garkuwa da mutane. don Allah yana kira gari su ta yi dokar da ya zan duk wanda an kama da hannu da garkuwa da mutane to a yi mai yanki mai hukunci. Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Donga jihar Taraba shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Wannan ihu da Obasanjo yake yi ga shugaba Buhari kan kai kuskure ɗaya zaɓe ban ɗauke ta komai ba face jiki izin ta tufa. kuma obasanjo ya daina cin tuwo da famiyan jiya domin ba samu shugaba a tsarin dimokuraɗiyya wanda talakawa suka yi na da a najeriya kamar shugaba buhari ba sannan a koma baya in maganin yawan miliki yake magana ko shekaru a kan miji ko yawan shekaru shekarunsa fatan to madalla bari mu dauki wato labarai a takaice. To a takaice yanzu haka mai bincike na musamman Robert Mala na nazarin yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan korar tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da ya yi a shekarar ta gabata da kuma korar tsohon mai baya shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn a zaman wani bangare na ci gaba da wato na ci gaba da binciken katsalandan ɗan Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aiki mu kamar da muka riga muka nemi afuwa na Usman Ahmad Kabara bai iya ya gabatar da shirin sa na kasa sai dai sabon mako idan Allah ya da A madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Jimmy Cook baba ya kuma kirki sallama sai anjima salamu alaikum.